assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sunana malam sani ina saye a kan kasan first blind muslim school in ghana ina saye kan kasan first blind muslim school in ghana to godiya muke duk duniya yau ina sai matsayin mustapha ibrahim ina sai matsayin mustapha ibrahim yanzu akan ga in kun duba ana gina da yi gin borehole mechanized borehole my first blind muslim school in ghana da musu gina mechanized borehole to wannan waɗanda suke jagoran wannan aiki su ne peace da'awa media humanitarian water project <coughs> peace da'awa media humanitarian water project suke jagoran da'awa media humanitarian water project Director su halifa Director su halifa allah ya kara masa karama allah ya kara masa daraja allah ya biya masa bukatansa shi da yan wayensa management da directors duk baki daya allah ya saka musu da alheri allah ya saka musu da alheri allah ya kara musu karama banda wannan wanga mechanized borehole nga mechanized borehole nga yana nan sadakati jariya duk mutane da ke unguwan ga duka za su yi amfani da shi duk mutane da ke unguwan ga duka za su yi amfani da shi saboda shi godiya ke <coughs> muna matukan godiya matukan godiya Allah muke rokan ya saka ma kowa da suka yi hidima wannan mechanized borehole ganga a yi sa saboda shi وديامك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره